mazauna yankin dai na cewa da asubahin yau ne 'yan miligan kan babura da motoci suka yi dare mikiya a wani sansanin soji da ke kusa da kan hanyar gubula kana kuma daga bisani suka kona wani sashi na sakatariyar gundumar raya kasa da ke madagalan hakan kuma kamar yadda ganin suka bayyana 'yan miligan su ma kashe soja guda da kuma wani farin hula kana kuma suka gudu da motocin sojoji guda biyu to sai dai kuma a wani matakin mai da martani jirgin soji da ya kawo dauki ya fa jefa bam a wani coci da ke kusa da ofishin 'yan sanda da ke garin madagali inda ma aka samu asarar rayuka gama dai abinda wasu mazauna garin madagali ke faɗi dangane da wannan harin da aka kai. Abin da ya faru karfe biyar da minti hamsin ne da suka zo ta gubla sai suka tsaya sai suka sami sojoji hanyar madadari da da gubla yanzu haka nan wanda na da ido su da guda ɗaya da kuma wani da ɗaya. sun dauki motoci guda biyu na sojoji sun zo a kuma suka da su suka je mun gaba da ido mu banda ma guda biyu a jirgi ya kashe jirgin ya zo ya jefa bomb ya cikin coci ya kashe yarinya a cikin cocin biyu sannan kuma da ya kuma kashe yaro a cikin dari Ahmad da ya zo aka nawa lalal kuɗa wuta eh duk sojoji da gaskiya ba kuma guduwa suka yi su dima daga narar blog suka shiga cikin daga an bi su a ruri an jan kuma inda suke kenan zama a bezin nasu gaba daya wasu mazauna garin Madagali kenan ke bayyana harin da aka kai a wannan safiyar Alhamis hakanan da yake tabbatar da wannan harin shugaban karamar hukumar Madagali Mr James Abawu Tadda ya ma nemi ne a kai musu dauke ganin cewa kullum akan kai wa yankin hari duk yanzu ne suka suna barin garin fa ba yadda za a yi assessing abun yanzu kuma ga abun ai kuka bai kullum suna yi kawai yanzu jami'an tsaro a jihar Bauchi komai wani gane da wannan sabon hari da aka kai a yankin Madagalin yayin da kuma kula suka kwanta a yankin Koma da ke karamar hukumar Jada bayan wani hatsaniya da ya auku a tsakanin wasu jami'an 'yan sanda da kuma matasan yankin lamarin da ya kai 'yan sanda harbin wasu matasa Honorable Alexis Babadoke da ke wakiltar mazabar Koma a majalisar dokokin jihar Adama wanda ma shi ya taimaka aka yi jinyan waɗanda aka harban ya ce kawai yanzu ma hankula sun kwanta eh kwarai da gaske hankali hankali ya kwanta domin wannan abun da take faruwa lokacin shi district head na koma yana nan kusa da kuma wasu elders namu mazaunan gari suna nan kusa wadda suka shawo kan matasa da kuma suka janyo hankalinsu suka magana da su cewa wannan abun da ya faru ya riga ne ya faru masifa ne wadda kuma allah ya kiyaye shi an samu yara ne suka yi rauni kuma an kai su asibiti kuma eh, yanzu haka an mai da su gidajensu ba wani kuma matsala da ya faru. Ibrahim Abdulazizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Jalla